قال جعلني على خزائن الارض inni hafizun alim sai annabi yusuf ya ce wa sarki ka naɗa ni akan matsayin kula da ma'adanan dukiya da abinci a ƙasar misra domin ni ma'aji ne mai aminci kuma mai ilimi da ido akan aikin da zan yi jagoranci a kai